Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau Juma'a sha tara ga watan Rabi'u ya Sani Tana shirya allah dama da iskar da dama da iskar da yi magana da shi da zama aiki aiki aiki aiki aiki aiki aiki aiki aiki aiki shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkaril mustahabba bil lail wan nahar na al'imam abu zakariya muhyiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafin da ke bayani akan abubuwan da ya kamata a ce mutum yana faɗa a kowace gaba daga cikin gabobin sallan shi tun kafin fara sallan da abin da ke biyo baya a cikin sallan da kuma bayan an ƙare sallah to akwai zikirori da addu'o'i da shari'ance ake bukatan ke da kirka su kiyaye wannan shi ke nuna cewa ke da gaske baiwa ce ta Allah to mu muna da bukatu masu yawan gaske wanda Allah madaukin sarki kuma ya sa ka'ida shi ba zai biya maki bukatan ki ba sai kin roƙe shi kuma yana da abin bayarwa tare da yi maki baiwa da yawa wanda baki roƙa ba baiwa na farko shine halitta ki da yi ya baki lafiya ya baki abin da zaki cike sha ya maki abubuwa masu tarin yawa a jikinki wanda kike cin moriyansu wanda da siya zaki ko ki ɗauko haya to ina ganin kuɗi da yawa zaki biya na abubuwan da kika mora a baya da wanda kike kan mora a yanzu ɗauki kafanki tafiyan da kike a rawa bayan da za a yi mashin ta motsa sai da kuɗi na farko kuɗin siyan mashin ɗin na biyu kuɗin siyan mai na uku ɓata lokaci wajen koya na gaba iska da taya da tip da sauransu duk wannan sai mutum ya biya kuɗin wannan sannan zai hau mashin ya tashi daga nan zuwa can amma ke da kafan ki za ki iya tashi ki je duk inda yake son ki je ba tare da kin kashe sile ba Mun gani yanzu idan kina son ki kalli tv sai kin biya kuɗi da yawa amma tibin nan ba ki iya kallon shi in ba da kayan allah na ido ba an gano wannan tun kun kalli abubuwan nan duk kyauta allah maɗaukin sarki ya mana su ko ba tare da ya nemi komi a wajen ki ba to akwai wasu bukatun da kike da sunan rayuwa wanda shi Allah madaukakin sarki ya hau kujeran naki cewa ba zai maki su ba har sai kin furta kina bukata kina so sannan zai baki to shi kuma Allah madaukakin sarki da yake shi mai kaunan bayan shi ne waɗannan abubuwa sai ya gaya miki matakan da za ki bi muddin kin bi waɗannan matakai to shi ko zai baki waɗannan abubuwan duka ba tare da ya rage maki komi ba daga cikin shi ne ke amfani da sunaye da siffofin shi wajen roƙon shi shi ne muka shiga babi na 69 babu asma'illahil husna babin da ke bayani akan kyawawan sunayen Allah ya ce walillahil asma'ul husna ohu biha Allah madaukin sarki yana da kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙo to ku roƙe shi da su wannan ita ce aya ta 180 cikin sotul araf to waɗannan sunaye ba ma alherin su kenan ba kamar yadda muka ji a karatun baya shine duk wanda ya kiyaye sai ya san ma'anin su ya aike da su yana mutuwa ranar kiyama aljanna zai shiga shi sa kamar yadda muka zo muna bayanin kowane suna da ma'anan shi ki kokari ki tsara waɗannan ma'anar kuma ke aiki da kowanne ki jira ki ga irin abin da Allah madaukin sarki zai tattalar maki Allah madaukin sarki ya sa mu ga alkhairi mun kwana ne akan suna na 23 yana daga cikin sunan Allah al'afu ai alladhi yuhibbul afwa shi Allah madaukin sarki yana son rangwame wasitar da kuma sitar ta aidi a duk lokacin da ya zama ke baiwa ce mara afuwa ga wanda ya taba ki, ko kuma kin san aibi na wasu amma kin kike sitarta to Allah madaukin sarki sai ya ragarga da mutuncinki mala ya ce wa yasfahu an zunub Allah maɗaukin sarki yana rangwame da yafiya a kan zunuban bayi mahamaka na sha'anu hadiyan da sha'anin zunubin ya kasance mun karanta hadisi da ko anan akwai mutumin da annabi ya bamu labari a ranar kiyama zai zo da littafi mujalladi casa'in da tara kuma ya ce kowane littafi ɗaya iya ganin ki girman shi kenan wajen tsawo iya ganin ki wajen tudu a sama iya ganin ki haka haka har casa'in da tara ba abin da ke ciki sai laifuffuka amma ƙarshe allah madaukin sarki sai ya yafe mashi malamai suka ce cikin laifuffukan ba shirka ne sannan babu haƙƙin wani musulmi a ciki mun gani kuma wannan dacewa da wannan gara basan ku sani ba kowa fa Allah zai ma ba dan gargice to bari in meke kafa in yi zunubi na iya son rai mai yiwa Allah madaukin sarki ni ma ya yafe mu idan bai sa ki cikin waɗanda zai ma ba fa shi sa karki sake karki sake ki riga aikata laifi dangas Allah madaukin sarki ya kiyaye wa yastirul uyub Allah madaukin sarki shi ke sitirte aibubbukan bayi yanzu duk wanda ke nan wajen da Allah madaukin sarki zai aiko da blueprint dinta a ce a fitar da wani rubutu na musamman daga wajen Allah na abin da kowa cikin mu nan yake to mafi yawancin mu ba za mu iya miƙewa tsaye a ganmu ba saboda kowa yana da tarin aibi irin nashi amma ku ikon Allah sai Allah ya sitarci an gani to Allah maɗaukin sarki da ya siffanta da siffa na afuwa har ya kai ga afuwan na sitarce laifuffukan mu ko to abin da ya zama mana wajibi shine mu rika roƙon shi a kullum Allah maɗaukin sarki da kake da wannan siffa na afuwa Allah kai mana afuwa shi yasa sanda Aisha ta tambayi Annabi shin in ta yake cibir da daren Lailatul Qadari wani irin addu'a za ta yi Annabi sai karantar da ita ta amfani da wannan suna shine inna Allah yuhibbul afwa Allah yana son afwa sai karanta da ita ne Allahumma innaka afu tuhibbul afwa sai me fa afu anni shikenan idan Allah maɗaukin sarki ya maki afuwa an fa gama zaki ji bambancin afuwa da kuma gafara sai ki ta addu'a Allah ya maki afuwa duniya da lahira in Allah ya maki afuwa a duniya ba za ki taba shiga cikin matsala ba kowane iri shine Allah zai rike hannunki ya rike harshenki ya rike kafanki ya rike komi naki zai hana ki yin abin da zai zame maki matsala in kuma ya baki kin yi to kuma Allah maɗaukin sarki zai rufe wannan abin zai maki afuwa ya gafarta miki an bayanta domin shine ya siffanti da wannan sunan kuma da wannan siffan kuma da aikin mai siffan da mai sunan baki da Allah ka sa mu dace sannan wala hibbul jahra biha Allah madaukin sarki baya son bayyana kowane irin aibe da kowane irin mummunan suna da kowane irin mummunan sifa idan Allah sarki ya jarabci wasu daga cikin bayi da aikata wani abu na banza kuma ke kin sani su masu wannan aibin Allah baya son su da su fito suna bayyana abin a kansu ke da kika sani kuma ba a yadda ki zo kina bayyanawa a kansu don batanci ba idan kin taɓa bayyana aibin wani ko aibin wata to ki shida sai Allah ya wulaganta ki duniya da lahira Allah baya son haka kuma baya son masu yin haka shi yasa duk mutumin da Allah madaukin sarki ya jarabce shi da surutu to alama ne daga cikin alamun Allah baya son shi ina gaya muku suna cewa asimtu hikima kun kawai mutum ya zana gum wallahi hikima ne suka ce wa qalilun fa'iluhu amma ɗan kaɗan ne cikin al'umma ke iya yin shi mafi yawancin jama'a Allah maɗaukin sarki ya tsine ma bakunansu albarka banda surute marasa fa'ida duniya da lahira ba abin da ke cikin shi an fahimta duk abin da ya zama kin ji da kunninki waje kin faɗa ko kin kaɗe hadisi annabi ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ke ya isa mutum a kaddarbe da wani zunubi kwata-kwata a duniya sai zunubin duk abin da kunnin shi ya ji shi sai ya faɗa to wannan ya isa ya kai mutum wutan Allah a lahira ce bai da wani zunubi kwata-kwata sai wannan gani to ya isa in kin mutu baki da laifi sai wannan ya kai ki wuta Kisa gaskiya ba komai muka ji sai mun faɗa ba. zai kai ga kina nan wani lokaci kin saki bakin ki ra ta ta ta ta ta take ta faɗin aibobin mutane kina bayyanawa har ya kai ga aibin ma naki kike faɗi baki sani ba so da wauta to yanda kika fallasa asirinki a duniya ko har a lahira sai Allah ya fallasa asirinki kuma ko duk wacce ta shiga fallasa a lahira ta kadi Allah madaukin sarki ya sauwaka yace ya afu an limusi Allah madaukin sarki yana yin afuwa ga mutumin da yake aikata laifi karaman wa ihsanan saboda karamci da kyautatawa irin na Allah take mai laifi Allah madaukin sarki sai ya fi, sai kau da kai kenan duk mutumin da bai dauki dabi'a irin na yafiya da kau da kai ga wanda ya mai ba daidai ba ko zai wahala ya shiga na Allah ranar kiyama Kuma mafi yawancin kawo kuke shi sa mutumin da wai an bata mashi rai wai akan wannan bacin ran zai gina rayuwan shi da na mutane ko ta wannan ya shiga uku ba a haka mutum ya zo mai akuwa mai rango mai a kullum wa yaftahu wasi'u rahmatihi fadlan wa in'aman Allah maɗaukin sarki yana buɗe yalwatacciyar rahaman shi saboda ya falala ga mutane kuma ya ni'imtar da su hatta ya zulal ya'as min al-qulub irin wannan yafiya da wannan rahama na Allah yana yin ta ne ta yinda zai kauda ma kowane ɗan adam yanke tsammani a cikin zuciyar shi cewa anya ko zai samu rahama to sai Allah maɗaukin sarki sai ya samar da gamsuwa a ranki cewa shi mai gafara ne shi mai jin kai ne Yadda duk wani abu zai kau a cikin zuciyanki na ɗar cewa anya za ki samu rahamar Allah kuwa saboda afuwa na Allah to ke kuma sai ki kiyaye abubuwan da zai sa Allah ya fi shi da ki wata ta'allaqu fi raja'iha bi muqallabil qulub sai zukatan baye sai su rataye ga Allah wanda yake jujjuya zukata su ji cewa suna fatan za su samu afuwa gafara rangwame na Allah maɗaukin sarki akan dukkanin abubuwan da so suka aiwatar a wannan rayuwa na duniya mala ya ce al'afu afuwallahi jalla wa'az an khalqihi babu wata afuwa sai fa afuwa irin na Allah madaukakin sarki da yake ma bayin shi wa qad yakunu ba'da al-uquba afuwa tana iya zuwa bayan uquba fa wa qablaha kuma afuwan Allah na iya zuwa ga bayi a kafin a yi masa uquba bi khilafil gufran sabanin gufran gafara idan Allah madaukakin sarki mutum gafara ku to ba uquba tun a karan farko babu kawai aljanna zai wuce amma ita afuwa ana yin ta wani lokaci a sanda mutum ya shiga zargi kafin azaba bayan zargi da azaba sai a mutum afuwa amma gafara ita sam ka ba za a yi zargin ba kuma ba za a yi koban ba kuna fahimtar wannan yi sama mala ya ce afuwa ta sha bamban da gufran fa innahu la yakunu ma'ahu uquba albatta in Allah madaukin sarki ya gafarta maki ba zai taɓa maki uquba ba amma dan afuwa to akwai yiwuwar uquba sai afuwan ta biyo baya an fahimci wannan in kin ɗauki misalin abubuwan da shugabanni suke yi a waɗanda suke zaune a gidan yari afuwa suke musu za ce an je an yi akuwa amma idan aka yanke mutum hukunci an kai shi kotu ba kai ga an kai shi gidan yaro ba to wannan an yafe mashi kwancan kuma afuwa ne ana fahimtar wannan shi sa ku roƙi Allah gafara da kuma afuwa Allah ya sassauta mana a rayuwar mu duniya da lahira wa kullu man istahaqqa uquba faturikan lahu faqad afa anhu duk mutumin da ya cancanci a mai ba sai ba a yi mai ba to an mai afuwa ne fal'afu zam shi afuwa to share zunubi ne wal maqasud bi zam mahawul wizr shine laifin an share al ala fi'l zam akan abin da mutum ya aikata zunubin fatakuna af'alul abd mukhalafat au kaba'ir au muharramat misali aikin da bawa yayi ya saba abin da Allah ne ya ce yi ko ya aikata ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka ne ya aikata abubuwa na haramiya ne summa bitaubatu sadiqa daga nan sai biyo baya da tuba ta gaskiya to yubaddilillahu sayyi'atihi hasanat sai Allah ya mai afuwa sai markaɗe wannan mugun aikin sai zama lada ana maki wannan abin da zai biyo baya sai gafara kun gano wannan da kyau ku sai ke shiga aljanna sai sa marka roƙo Allah madarkin sarki ya Allah wanda kai ne ke yin afuwa ga bayinka Allah kai mana afuwa duniya da lahira idan Allah madarkin sarki ya saukar da afuwa a gidanku ku ƴaƴanku ba za su taɓa samun matsala ba matsala kowane iri da ki rika roƙon afuwa a gidan ku kuma da amfani da wannan sunan in aka ce gidan in kin so ki ce the family duka tun daga 'ya'ya jikoki da waɗanda za su biyo baya duka sai ga Allah maɗaukin sarki na yi muku baiwa wata irin baiwan da waɗanda ba su da imani sai su kasa fahimtar wai ta yaya ne irin wannan baiwan yake zuwa ma bayi tukuna mun gano wannan da kyau ku ku tashi ku fita kun fahimci wannan da kyau ku ta ina ne wannan baiwan yake zuwa shin wannan baiwan yana zuwa ne ta hanyar wani kokari da suka yi ko kuwa ta hanyar wani yaudara da suka yi kun san Allah madaukakin sarki zai iya ma wani irin baiwa sai a kasa gane ta ina wannan baiwan ya zo wallahi al'adim addu'a ne a karkashin ƙasa da mutum yake ko ake musu sai Allah madaukin sarki ya mutum bai wanda ba a sa tsammani ba an fahimta ta ba ba kawai zama kuke so kuna rayuwa gashi nan dambas ba ku san inda wannan abin yake ba ba ta yadda za ku samu irin wannan ɗaukakar idan kuɗi ne sai ga waɗanda suka fika ka kuɗi ganin suke kafe su idan wani ɗaukaka ne da mutunci waɗanda suka fi ka karɓuwa sun yadda ka fi su komi Allah maɗaukin sarki na ɗaura ka a kansu sai sa ɗauka kai ɗin nan gaba kake da su wallahi wannan addu'an ce ku rika rukon Allah ya muku afuwa duniya da lahira in bai saukar da afuwan nan magana ya ƙare wallahi alazim Allah kai mana afuwa duniya da lahira ne 24 daga cikin jeren giyan sunayen Allah maɗaukin sarki al-Qadir kuma bari ku ji wani abu mamaki ba wai ke dauka ainihin wallahi ba na laifi ƙarya kike yi duk wacce za ta faɗi cewa ba ta laifi ƙarya take fa wannan shine alamun ita maƙarya ce mun gano wannan alamun maƙarya ce akwai laifin take yi sau da ita ba mala'ika ba ce an gani kuma ba ta cikin annabawa da manzanni su kansu annabawa da manzanni akwai saga'irul zunub wanda aka yi sabani a kan sai kuna fahimtar wannan wata sai tsara ah, ni ke afuwan Allah zaki nema kawai in dai dan adam yana raye a duniyar nan ko to sai dai Allah kawai an fahimci wannan wallahi sai dai Allah ita duniyar nan dama abin da mala'iku suka gane mana kenan suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa fi dima suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak su ne kadai ba sa laifi to amma ba mu sani ba ko kila ke mala'iki ya ce su mala'iku su ne wanda Allah madaukin sarki ya tabbatar mana la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru to kirka roƙon afuwa laila nahar laila nahar kina yi in Allah ya ce ki sai ki zan baki da wata mishkila Allah madaukin sarki ya taimake mu Al-Qadir daga cikin sunayen Allah akwai Al-Qadiru ai alladhi yatawalla tanfidh al-maqadir Allah madaukin sarki shi ke jibintan zartar da duk wani abin da ya kaddara faruwan shi ga mutum ɗaya ne ko ko ga dukkanin duniya ne Allah kaɗai yake wannan wa yakhluquha ala ma jaa fi sabiqit taqdir Allah shike halitta wannan abu a abin da ya riga ya gabata na kaddarawan farko tintini da yayi yanzu dauki wannan yanayin da muke ciki na sanyi da hunturu kun ga wannan hanya ne Allah madaukin sarki ya kaddari wannan abin zai faru sama da shekara dubu hamsin kafin ya halarci duniya ma rikicin kuɗe duk wani ma wani yanayi da ya faru a baya na yau muke magana to idan yau ɗin ta faru to sai Allah maɗaukin sarki a lokacin sai ya halici wannan hunturan da zai zo shine kulli yawmin huwa fi sha'an an gani Allah shine mai kaddarawa sai kuma ya halici kaddara duk abin da zai faru haka Allah maɗaukin sarki ke tsara shi A asabiqul qadar a kaddara wanda ya riga ya gabata can kin ga wannan sunan daga daidai nan Allahil azim zaki ci moriyan shi da yawa saboda ita kaddara na bayi to iri biyu ce akwai kaddara mu'allaka akwai kaddara mubrama kamar yadda malaman tauhidi suke cewa mafi yawancin jama'a suna da kaddara ne mu'allakai shine Allah maɗaukin sarki ya kaddare kaza in ana kaza to kazan nan zai iya canzawa to sai ki rika roƙon Allah maɗaukin sarki Allah yi man kaza sa'in zama kaza Allah ina son kaza Allah ka kaddara man kaza Allah ka halitta man kaza duk abin da yake so Allah maɗaukin sarki sai ya maki yanzu ba je muke maganan yaro ya kwakule mai ido ba wallahi al'azim da za mu takura mu roki Allah mu duka ko in Allah ya kaddara kaddaran shi mu'allaka ne wallahi zai iya irin shi wallahi zai iya ba ruwan Allah da wannan ke yaƙi ne ba aka jefa ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga yaƙin nan yi fada yi fada yi fada takobin sai ta kari kuma ga arna sun taso manzon Allah ya ɗauki wani ɗan kututturin ici kamar icen nan da kuke sawa a wuta kawai ya jefa mai yana cafe wannan icen kawai sai ta zama takobi ice na zama takobi ne kuma aka ce ya rike wannan takobin da shi ya ta yaƙe-yaƙe har ya mutu kuma ya bar shi ba wai ya zama takobi ne daga gama yaƙe kuma ya koma isin shi ba shikenan takobi ne ya zama kaddara ne na Allah ya kaddaru wannan icin zuwa lokaci kaza zai zauna ici zuwa lokaci kaza kuma zai koma takobi duk abin da yake bukata wajen Allah ko me kake ci an ya hadda kaza ki roki Allah alherin shi kawai ki roki Allah ya baki matsalar mu mu abin da muke da shi shine gaugawa shi kuma Allah madaukin sarki a wannan harkan baya son gaugawa kawai mafi yawancin gaugawa ke damu, in ko da gaugawa to ko da matsala an fahimci wannan da kyau to mafi yawancin mu kaddara mu mu'allaqai ne yana daga abin da zamu rika roƙon Allah shine tsawon rayuwa sai mu rika hadawa Allah kai mana tsawon kwana mai amfani saboda duk wanda ya dade a duniya ya aikata aiki mai kyau yafi wanda bai dade a duniya ba kuma ya aiki mai kyau an gane yau da zaki ta aiki mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau tun da yake baki taɓa yin mummuna ba har kika mutu to wacce take yin aiki mai kyau mai kyau mai kyau irin naki ta yi wata ɗaya bayan ki ko shekara biyu ko shekara goma sannan ta mutu a lahira ta fi ki daraja ta fi ki ɗaukaka aljanna ta yafi naki saboda ke aikin ki ya tsaya nata ya ci gaba kuma ku daina ganin wai anya zan iya samun daraja iri kaza Allah fa yana nan fa la ta'khudhuhu sinatun wala naw kuma cewa ya aroke shi gani ko menene in kika kai addu'a kike kai addu'a kike kai addu'a ko sai ki je ki zartar da wannan abu ki gani Allah madaukakin sarki zai tsaya miki ta fi yawancin mu ganin muke kawai Allah ba zai iya ba anya kaza zai yiwu ai daga ran da kika sa shakka akan aikin Allah kin shiga matsala anya kaza zai yiwu Allah baya son wannan ba abin da ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ce allazi ai allazi yatawalla tanfidhal maqadir Allah shine wanda yake jibintan zartar da abubuwan da ya kaddara wa yakhluquha yake halittan abin alama ja'a fi sabiqit taqdir a bisa abin da ya gabata cikin abin da ya kaddara dinnan nan tun azal a rubutun da wal kalami nun wal kalami ya rubutan nan to kullun lokacin nayi Allah zai halicci wannan abin a wannan lokacin kun gane ba fa zamanin da yake abin yake yin kanshi ba fa an gane a lokacin Allah yake kaddaran abin yake hukunta abin yake zartar da abin a lokacin yake yi za ku mamaki wallahi a lokacin yake yi shi sa an kun fahimci ka'idan kun faya kun za ku zo ku ji ayyan da ka'idan take an fahimta inda ka'idan take duk abin da za ki yi a yau ku a yau Allah ya halice su kaddara wanne aka yi tintini an zartar abin zai faru amma sai a halitta sai a zartar shi sa ba za ku fahimci wannan ayan da ya ce kullu yawmin huwa fi sha'anin ba sai kun fahimci wannan ka'idan ba akwai aikin da Allah yake kullun kawai ya halitta ya kashi ya azurta ya talauta ya sa rashin lafiya ya ba da magani ya ba da kaza duk wannan Allah shi ke yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ke sa mu roƙi Allah da abin da Allah maɗaukin sarki zai iya kuma billahi al'azim duk abin da baki a tsammani sai Allah madaukin sarki ya maki yau da asuba muka yi magana da wani bawan Allah ya ce kai yana da wata bukata a Jos anya wannan abu nashi ko in yi bukata Allah ce ka roki Allah mana lokacin ɗaya bisa uku na ƙarshen dare bai wuce ba ka roƙe shi zai maka ya tashi ya roƙi Allah ta gama karfe sha ɗaya sai ga text ya shigo ya ce ba zan iya samun ka bane ina hanya an kira ni jan an shi wannan abin ina hanyar jose yanzu har ya manta ya roƙi Allah da daddare na ce kaga addu'a ko ci wallahi na tuna Allah ne a lokacin tintin ya kaddara abin sai ya rataye abin da sai ka roƙe shi kuma ka roƙe shi ba zai baka ba kana roƙon shi ne sai ya baka na ce to ka kiyaye dokokin Allah a wannan tafiyan da za ka yi a hanya kai taman addu'a ne kuma mun gano yana yin wannan addu'an ni kuma sai daga hannun ce ya Allah addu'an da wana wana ɗin ne yake tafiya lokaci za yake min Allah ka karba sai ga Allah ya karba haka shi suke mamakin rayuwa mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin ba abin da ya fi ƙarfin Allah mala yace ce maratibul ƙadar kun ga matakan ƙaddara arba'u maratib to matakai ne guda hudu na farko al'ilmu ba abin da Allah maɗaukin sarki bai san da shi ba a duniyan nan matakin farko na ƙaddara shine ilimi wal kitaba sai rubutu da Allah ya san abin da zai yi duka sai sa alƙalami su ya rubuta shi duka abinda zai faru tun farkon duniya har tashin kiyama aka rubuta duka Allah ya san duka kuma yasa aka rubuta sannan walma shi'a da nufin abin Allah ya nufi abin ya kasantu a bisa ilimin shi a bisa abin da ya rubuta ƙarshe shine alhalku halitta wannan abin mun gano wannan komi Allah ya tsara shi in kike tani kai ina son shi dan wake me yawa Allah madaukin sarki ya kaddari ya nufi a bisa ilimin shi akwai dan wake da zaki ci amma baki da kokoban da zaki hada dan wake ki ci kuma baki da yanda zaki saki roki Allah Allah ka hore man daman da zan ci dan wake kyale shi kawai kake ce mai Allah yau ko gobe ko jibi kyale shi kawai ki ta roko kina nan sai wani dalili sai ya taso sai ke tafiya kina zuwa wani gidan kawai sai a ce wance an zauna wallahi ya kusan sauka sai a ce mene ce dan wake Allah ka ba dan ki kike samu dan wake ki ragargaje shi kawai ba ruwan Allah a komai ya san da ya tsara wannan abu kuna fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wani bawan Allah da na je na wa'azi a Nijar ana sa shi a Sunna TV yana ba da labari yake cewa ɗalibin shi ne kuma ƙanin shi kullum yana matsa mashi kai aure kai aure kai aure shi a ran shi akwai wata 'ya a nan nijar a duniya ba wacce yake so sai ita kuma bambancin shi wannan yaron da wancan yarinya kamar bambancin sama da ƙasa ne a komi ba ta yadda za haka ya yiwu Wani yana gaya mashi kafa fa daina sa ranka ya ce a inda Allah na nan shi ko sai bukatan shi ta biya yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah kan haka ana nan wata rana sai yarinya sai ta daga Faransa ina gaya muku komai fa abin nan da annabi ya faɗi guda hudun na a hadisi cif lafiya no addini ɗabi'a nasaba komi ya ce yana zaune a bakin hanya sai ga su sun zo da su ta yi zafi da ita da kawayenta mutum biyu suka tsaya bakin hanya ina duba sai hango ita ce a guje sai tashi ya subhanallah subhanallah kuta kuta kuta kuta fito suka fito a mota ya kai musu benci a wajen wani rumfa ya aje musu ku zauna ku zauna ya bude bonar din mota mota ta huce tukuna ya je ɗibo ruwa ya zuba ya komi ya tada motar nan lafiya lau ta ɗan gomin minti biyu ya dudduba ya dudduba ce ku yi haƙuri ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri ka subhanallah subhanallah ya je nemo bakanike bakanike ya zo dudduba ya ce ai ba wata matsala ai tafiyan da suke a hankali ne dama ita wannan motar gudu take so ya to shi kenan ba matsala ce je ka kawai yana za ce hajiya abin da ya kamata motar nan tana son ku ɗan ƙara sauri ne ku daina tafiya a hankali a hankali shine matsala ce eh kuma gaskiya kaga tun daga waje kaza a hankali muke tafiya ce ai matsalan fankanta baya tashi sai ana gudu sai ta sai raka kulin dan radiator ce to na ku gode ba lamban ka ya dauki lamba ya bata har za ta tashi sai ce ban lamban ki ta dauki lamba ta bashi ci alhamdulillah yake cewa ya ce da ba shi lambar ne kar ta manta ba ta kira ba in ma ta manta shi bai kamata ya manta suka je inda suka je a guje mota ba ta ƙara zafi ba suka dawo a guje mota ba ta ƙara zafi ba ita ta kira shi ta ce kako abin nan da ka gaya shi to ana gaya maki to shi za ka kawo mana ziyara ya ce in kin ce yanzu yanzu ma ya ce haba haba ka bari gobe mana da la'asar ya ce ina zuwa wallahi daga zuwa daga la'asar ɗin nan ya ji ake magana ɗaya biyu uku ta rako shi zai tafi sai ce kin san wani abu mamaki tun da na ganku na kike birge ta ce wallahi ji ma birge na kake ai mutuncinka da yadda ka tarbe mu da yadda kai kaza da yadda kai kaza ce ni kuma wallahi na ne kawai ya bani sha'awa inda hankalin ke bai tashi ba duk da wannan abin da ke gani sai suka rika faɗin irin wannan haka haka haka haka yanzu ya su biyu an yi aure lafiya ne addu'a ya fara kasa banza duk wanda kike so ki dirka mashi addu'a ki kira alkadiru Allah ya kaddara miki ina ruwanki duk abin da kike so ki gaya ma alkadiru mai gidanki ne kin ce da Allah mai gida dan yin man kaza yana miki yanga ki gaya ma alkadiru wala sai kaddara ba a baki abin da muke tsammani ba amma abin da kuke ku za ku yi addu'a ne Allah ka sa in ci kwai in koshi ga fa kwan sai ki soya sai ki ci to kin bi kaddara kenan kun ci wannan da kyau ku sai da ni nemo namban wayan wannan na nemo namban wayan shi yaron har sai da muka yi magana da shi ya ce to kai ya aka yi kana kaza kana kaza ce ai malam ka kwantar da hankalinka ba ina jin karatun ka a gidan rediyo kaza in je gari iri kaza ya ce zan kawo maka ziyara kuma wallahi sai da kawo min ziyara har Najeriya nan wannan labarin sai da ya bani shi tun daga farko har ƙarshe ya ce ai shi yanzu kawai matsalan shi kawai in yi je na sa abu kawai zai koma gaya ma Allah ne ya ce wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba yadda aka yi shi ya ce a garinsu ba gidan da ya kai gidansu talauci illahi lazi babu shi ya ce a garin ba wanda ya kai numu ne ya ce kaɗe gan na baƙin ƙirin kamar na ƙabi na ce gaskiya ka faɗa ya ce kuma billahi lazi in ka gama na duk garin ba balarar da ya mai kyanta sau irin buzayen nan ne yar mai kuɗi malaman addini mahaddacin alkur'ani ya boko ya manya ya ce kalli dai mota na miliyan sha shida na siya ta miliyan goma sha shida na neran najeriya ce na siya ta ce yanzu gidanmu ya zama gidan arziki ya zama gidan ɗaukaka ya zama komi ce kuma ɗa'an da take man yadda ka san ni ne kaza ce ina ce ke bari Allah ta ban haƙuri ne ta yi hankali na kwance ce addini na nake hankali na kwance ce dabara nake mata yanzu na kusan haddace izifi ishirin ya ce haka ya ce ai koya min take amma da wayo yace saboda ka gani na iya larabci na iya abubuwa da yawan gaske na addini ita ma ta iya larabci amma na gida ne ba na littafi ba sai yana koya mata wannan sai ya ce to kin ga dan abun mai ci gaba ke ki rika koya min hadda duk da na hadda ce ba ni zan rika koya miki wannan tun da baki iya ba <laughs> namiji kenan kun gano wannan wallahi al'azim wannan labarin daɗin shi nike ji har kullum domin ni ina son in ga mutumin da ya roƙi Allah Allah ya biya mai bukata yanzu lokacin da ake mujireji makircin nan ba nan take saboda confidence da yake da shi ba ai in baka da sika aminci da Allah ko ko kai adda abun ba zai yiwu ba Sika da aminci wallahi jireju bai san yaron zai magana ba amma ya miƙe nan take addu'a ya bi matakai ya bi komi ya gama sai tsikar yara ya ce ya babu busman abok waye ubanka mun gane ya bude baki ya ce ra'il kalam khalas mun gane wannan to amma mafi yawancin ku kuna da shakka ne a zuciyanku ita shakka a zuciya ba abin take mai da mutum sai baya an gane amma mutum yana da asikatu ma'a rabbi hiku ya roƙi Allah kuma ya kiyaye ƙa'idoji, wallahi nan take Allah zai halicci wannan abu kuma za ki ga abin da Allah madaukin sarki zai maki? kusa kuna ɓata ma kanku lokaci ga sunayen Allah ne bai ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha shi ce ki ki ki gani billahi al'azim ki yi gani wallahi su yayi miki mun gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wal maqsud bi hadhil maratib maratib abinda yake nufi da waɗannan matakai al marahil allati yamur bi hal makhluq duk abinda Allah zai halitta sai ya bi waɗannan matakai hudu min kaunihi ma'luma fi ilmin la wannan abin sanannen abu ne a cikin ilimin Allah fil azal tinka tikatu ilal waqi'il mashhud har zuwa sanda zai faru Allah ya san abin wa hadir marhal tusamma inda salaf as-salih maratibul qadar malai ce waɗannan marahil din a wajen magabata na ƙwarai suna kiransu da maratibul qadari ana ce maki maratibul al-qadar sai ki ce al-ilmu al-kitaba almashi'a alhalku mun gano wannan in dai wannan abin zai yiwu ko illa zai zike roki Allah amma kai kice to Allah ka sa in zama annabiya ai wannan ba zai yiwu ba an riga an kulle wannan kofar Allah ka sa in zama shugaban kasa yanzu ba za ki zama ba sai dai kice Allah ka samar da shugaban kasa a gidanmu wallahi sai kun zama wallahi sai kun zama an fahimci wannan da kyau ko ana nan bayan ma kila mutu ko wani abu sai ga wani daga cikin tsatsan jikan gidan ya zo ya zama ku riga roƙon Allah roƙon Allah ya fi komi amma a bisa ƙa'ida a bisa yanayi Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce fala budda al-harku min al ilmi wal kitabati wal mashi'a halitta komi ko ba zai yiwu ba sai an san abin sai an rubuta sai ana da nufin yi wa mubasharatu tasni'i wal fi'il sai a tinkari yin abin a aikace hatta wanda fa yi wannan abin ku sai da yana da ilimin yin abin sannan ya rubuta sannan ya nufa sannan abin ya kasance haka maratibul qadar suke amma ke ne zaki ce Allah yi man kaza Allah ya kaza Allah kaza amma ba baki himmin yin abun ba kaman ke tele ce kin siyo a tamfan kin yi komai kina son ki dinka sai ki ce Allah ka sauke man dinka wannan abu sai kuma ki zaman ki ai dole sai kin yunkura kina hawa keken mai yiwa awa uku zaki in Allah ya sa hannu sai ki minti talatin wallahi al'azim sai ga fur kin gama kafin ki ce tawafi yawancin ku ba ku daukan wannan in kika sa ba a ran kina so ku to ko ki tinkaro roƙon Allah kan abu ki kiyaye ka'idojin duka in kina gama ki je kawai ki tinkaru wannan abu Allah zai biya miki bukatun ki amma daga ran da kike abin kika sa shakka a ranki anya zai yiwu anya Allah ba zai yiwu ba ba ma Allah haka an bayyana wannan da aminci zaki sanda aka je yakin badar annabi tasa sahabbai gaba ya daga hannu ya ce Allah ga sunan saboda amincin da abubakar yake da shi tsakanin shi da annabi kuma ya san annabi da amincin da yake da shi ga Allah zuwa ya ɗauki mayafin annabi ya rafa ma annabi ya ce da Allah ya karba ta isa haka a ba mu izini wa faɗa masa kawai shi ya da yakinin Allah maɗaukin sarki ya karba mun gani sayyidina Umar yana zaune a Madina ya tura rundunar yaƙi ta tafi yaƙi can nesan duniya sai wannan runduna na musulmi aka watsa ta arna suka nasara a kansu sun je sun buya a wani waje sai arna suka bata saman dutse za su gunguro musu wani katon dutse ya murkushe su umar na madina ya ce ya sariyatul jabal da aminci da Allah sariya na wajen ya ji muryar umar ya ce ga dutse nan za a gunguro muku nan da nan suka bar wajen sai kuma ga dutsen da suka da suka bada labari a sanda mutanen ke wajen da suka ji Umar ya faɗa haka Allah ne ya nuna mai ga abin fa zai faru kuma ya marmaze haka sa annabi ya ce da akwai annabi bayana Umar ne wallahi mutum ya zama ya da sika tsakanin shi da Allah lokacin da wahala ce wahala a Madina a Makka sabai na shan wahala na ga hannu ya yi addu'a ce Allah ka ƙarfafa addinin nan na ɗayan umarawa biyu a makon umar ya zo musulunta tun daga ranar ba su ƙara shan waya ba ma wata fayin tana da buƙatu ɗubga ɗubga wajen Allah amma tana ganin anya in yi wannan abin zai yiwu anya ha ba ta kin ja kanki matsala ki tinkara abinki ni ina da buƙata yanzu kin ga yanzu ne yanda nake nan muna tashi kafin karasa gani na yi addu'a na daga can kawai zan ci gaba da zartar da wannan abin ne kawai in abin ina da bukatun shi yana samarin ne zan je ja mota na ne kawai tinkara samarin kawai dan zan je kawai ina zuwa kuma Allah zai biya bukatun mara ke ce anya zai yiwu ai ba zai yi ba anya kun gano wannan to kun haɗu da matsala babba jiya ga kamar rahoto abokanmu ne na turanci je su nemo aure a wani gida na wani ɗaya daga cikin abokan mu sai aka ce wai ayin aka je wannan gidan uban na da matsala ba zai bayar ba ya ce to shikenan ku ba shi kwana ɗaya mu gaya ma Allah ya gobe sai a ce a malam a rabu da shi yaron na kira shi a mai faɗa kawai ba na ce wallahi sai an je ko za mu je a biyo mu da karnuka sai mun je kuma saboda kuma za ku bani ba za na ba je mun tashi shi ba kawai sai ga rahoto an je kuma ya karba har ya sa rana har sun biya sadaki ana zuwa a ah, sha Allah to ai kuma yarinyar ba ta san shi ba ga ta muka ce ta san shi ka kira ta ka tambaye ta san wani ce eh okay wani eh mun yi makaranta da gudu school ko eh to shine eh kawai jin ta ce ta yarda addu'an da ranje ne ka kira ra ga mashi bai yadda ba sai yake ga mu ya ce malam wallahi na je gidan na amman tarban arziki ya ce hawa ta ramuwa azumi yake fa guda ɗaya da ake bi na na tashe ta aiki zan iya rama wata lokaci ce ka rama gobe ce an shirya min wani gara ce can na murkushe shi na ce ka kyauta da uban yana da wani irin principle ne wanda ba kowa ke tinkara shi da abin da kake so sanda kake so ya maka ba ku gaya ma Allah kawai da aka yi addu'a da sai mu zauna mu miƙe kafa me haka addu'a ba ta karɓu ba in kai sai ka bi haka yake kana yi addu'an ka bi kuma Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin suna na 25 shi ne allatif Allah shi allatifu ne to ya ki roƙi Allah da suna al-latif ma'anar suna ai allazi ta ma'alahul ilmu bi daqa'iqil masalih wa isalaha ila man kadara halahu min halki Allah maɗaukin sarki shine sanin komi ya tattare gare shi bi da ƙa'il masalih ga dikin dikin ɗin abubuwan da suka fi dacewa ga bayi sannan wa e saliha da zartar da wannan abin ya isar da abin ila man qadara lahu ga wanda aka kaddara min khalqihi ga bayin shi Allah shine al-latif masanin abin da yake dikin dikin akwai abubuwan da baki san su ba kuma kina da su Allah ya san su to wani abu ne maslaha gare ki Allah maɗaukin sarki ya san wannan maslahan da kuma hanyar da zai sadar maki da wannan maslaha sai ki roki Allah ya allatif Allah da ka san kowa ka san komi ka san ni ka san abin da ya dace da ni Allah kaza da kaza nake so Allah ka sa wannan abin maslaha ne gare ni Allah ka zartar man da wannan abu ko menene ki gani ko ki mimmi ki kafa ko za ki ga alheri na zuwa ma'ar riski kuma abin zai zo da sauki kun ji ko abin zai zo da me da sauki fil fi'ili wajen aikatawa watan fizi da kuma zartar da abin in kika roki Allah da sunan Allah zai Allah zai kaddara maki abin kuma ya zo maki cikin sauki kuma cikin maslaha ba cikin matsala ba mun gani huwa alladhi yuhasabu almu'minina hisaban yasira shine wanda yake mamumine hisabi sauka bi fadlihi wa rahmatihi saboda falalan shi da kuma sawwaqawan shi wa yuhasabu ghairihim min al makhluqati wufki adlihi wa hikmatihi sauran halitta kuma Allah madaukin sarki yana masa hisabi gwargwadon abinda suka cancanta na adalci da hikima Allah to kin tashi addu'a har lahiran masu sai ki roƙa da Allah Allah mai tausasa ka tausasa man duniya da lahira ya latif hasibni hisaban yasira ya latif qaddarni wa yassir li umuri kullahu duk irin waɗannan abubuwan ki ta yi ga yadda Allah madaukakin sarki zai sauka maki abubuwa da Hausa ma sai ki roki Allah kin tashi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ko an gama kiran sallah ko kaza ko kin yi sadaka ko kin ji damuwa ko kin ji farin ciki sai ki daga hannu ya latif Allah maɗaukin sarki kai ka san matsalohi ga kowa Allah ka san ina da matsala kaza kaza kaza kaza Allah ka sauwaka mu wannan abu ya latif ka san ana na bashi bashi nan ya zame man matsala Allah ka tausasa min Allah ka hore man hanyar da zan samu damar kubuta daga wannan bashi Allah ka kawo man hanyar cikin sauki a lokacin da ya kamata kuma in biya wannan abu duk waɗannan abubuwan ke tattara ki roƙi Allah ki gani Allah cikin sauƙi cikin arha urusu za ki samu abu ki ci abinki ki haɗe shi tsaf yadda kika san kin tsoma biredi a ruwan shayi Zan sai dai wuce haka mun fahimci wannan da kyau ku to mafi yawancin ku ba ruwanku da wannan ne yanzu ga latifu yana nan ya ci birki cewa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zai sauko ya ce kina da bukata kina cin kina tabbaci kina cikin birgita makota ina jan rago saboda shirme kun gano wannan da ke ba. wa ba ku ji abin da arna suka faɗi dangane da sabon mazan Allah a yarmuk ba kiristoci suka tura a ji a ɗauko masu rahoton halin sahabban manzon Allah da suka koma suka gaya ma kwamandan yakin arna suka ce kai ruhbanul layl fursanun nahar in dare yayi in suka kabbarta sallah da ibada da roƙon Allah ai bauta suke cikin dare kaf in garin Allah ya waye kuma jarumai ne abinda suka roƙa da daddare da ranar zartar da shi suke yi amma mu duk roƙon mu ba mu zartarwa kina roƙa ne a tsammanin ki Allah madaukin sarki baya iyawa ba ka mutane suke yi ba shi yasa za ku yi tafa gamniya waje ɗaya Allah madaukin sarki ya kiyaye an kiyaye wannan suna a ci muriyan shi tun daga yau suna na 26 al-khabir Allah shine al-khabir al-khabir shine al'alimu bimakana. bima Allah ya san abin da ya kasance wa ma huwa ka'in da abin da zai kasance wa ma sayakun da abin da zai faru nan gaba in kaza ya kasance menene kasantuwan wannan abin zai kasantar da kaza wa ma law kana kaifa yakun in ma abin ya kasance ya zai kasance wa laysa zalika illa lillah ba wanda ya san wannan sai Allah wa huwa alladhi la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama shine sarkin da babu abin da ke fakuwa gare shi sammai da kasai wala yataharraku mutaharrik babu wani abin da zai motsa wala yaskunu ko abin ya shuru illa bi ilmihi sai a bisa sanin Allah ولا تستقيم حياته illa bi amrihi wa ون babu wani wanda rayuwar shi za ta tsaye tsaf wallahi sai da saniyar masaniyar Allah da kuma umarnin Allah madaukin sarki da ba da izini akan kasantuwan wannan abin zai kasanta in ku Allah bai ba da izini ba Allah ba abin da zai yi to sai ki roki Allah ki ce ya khabir ya masanin bayyane da boye ya mai kaddar abubuwa ya wanda ka san maslohin al'amura baki daya Allah ka sa al'amari na baki ɗaya zama maslaha ne ya zama nasara ne ya zama ɗaukaka ne ya zama alheri ne mun gano wannan an sa miki rana ne za a yi aure ko za a aurar da aiki ko za a yi maki kishiya ko za a yi wane ne ki roƙi Allah da wannan sunan Allah ka san wannan abin zai faru tun a ilimin ka na azal kuma Allah ka sa abin zai faru to Allah in ya faru makoman abin Allah madaukin sarki ka san ci more shi ka sa ya zama man arziki ka sa ya zama mana kaza ka sa ya zama kaza in kin fake da wannan sunan na Allah ku sai ki tinkara abin da Allah ya kaddara miki hannu biyu amma jarabawa ne haka sai ke ga kin fasin ne ke ko kina son ki fita da distinction ne wannan pass din ki rungume shi da wannan sunan ki addu'a ki gani na rantsi da Allah kina zaune sai ku je ku kai takaddun ku neman aiki da masu first class in Allah ya karba ku sai shugaban ma'aikata ya kalla ce shi gunnan kujera na suke nema sai kawo da yan post class sai da kowa tarfas sai ka samu aiki yau na ruwan Allah daren jiya kika keto ke gaya ba Allah bukatai ke kawai ya biya maki daren jiya ne aikin daren jiya ne ta ma zaki ga anya an ce fa waɗanda suka kai wannan abu masu post class ne ke kuma da ɗan pass ɗinki ko lower credit yanzu ya zaki ina ruwanki da wani lawa kare da ke da ke da Allah ina ruwanki da pass ke da ke da Allah ina ruwanki da kaza ke da ke da Allah duk wani hayaniya ke jingine shi da kina da wa Allah al masanin abin da yake kasancewa da in ya kasance ya abin zai kasance ki roki Allah madaukakin sarki ya maki abin da yake so ba rashin sanin Allah bane masu tsafi ke zuwa wajen boka yin tsafi ina ruwanka da wani boka boka da yake zaune gari banza da bai da sana'an yi sai ka je mai ne sannan zai samu abin cefa ne da ce duk ma zuwa wajen boka ya za su daina zuwa boka da yunwa zai mutu haka kisa ya kamata mu san me muke ciki Allah madaukin sarki ya samu dace komi Allah madaukin sarki ya san da abin zai kasance suna na 27 alwitar Allah shine alwitiru ai ai in farada an halke Allah shine kadaitaccen sarki wanda shi shine kadai kwaya daya alahum shafa'an sauran bayin gaba ɗaya sai sa shafa'i ne komi naki ki duba gani guda biyu ne Allah bai taɓa maki abu ɗaya ba don ke baki isa ba amma shi Allah ɗaya ne yanzu tallan lantarki in ta guda biyu ne mace bai ta haihu ba sai da wa sai da namiji dole komi Allah biyu yayi dan ya mai da kowa ba kowa bane shine komi shine kowa wa qad khalaqa Allah ya halicci halittu haisu la ta'dil wala tastaqir illa bizawjiyya ba sa iya zama cikakku cif sai hada su da abu guda biyu wala tahna'u alal fardiyya walal ahadiyya ba sa iya tsayuwa su gashin kan su kadai wala sai hada su da wani abu yanzu misali sai a ce fallon gwamnati nawa ne fallon gwamnati uku ne akwai majalisa akwai shari'a akwai zattarwa waɗannan kowane ɗaya ware ba zai iya ba sai ya haɗu da wa sai haɗu da uwan shi kuma aiki ne na Allah a wata fada an zo ana addu'a saboda general buhari zai su liman yi ta'addu'a yi ta'addu'a yi ta'addu'a can fadawa su sun kosa gama addu'a je tarbo mai gida suna nasu mai gidan ba sunan shi sarki amma saboda wani sarkin da ya fi shi yana ila. kun ga sarakuna ne guda biyu ga su shi ko Allah shi kadai ne da suka wai ga su suka ai ba su je tarban ba har ga Buhari ya isu suna waigawa sai su ga janar a tsaye a wannan zai bata masa abincin liman kenan kawai da suka ce sallallahu alaihi liman fa bai fa shafa ba kawai sai wanda cikin kwada kawai sai bude babbar riga kawai rufa bakin liman kawai shirman banza a da kake an karba ga mai abin ya zo inda sarkinsu ne ake addan ba za su ce kaza ba don shi wancan bai isa ba ga isasshe ya zo kun gano wannan to shi kuma wannan isasshen da ya zo shi kuma kullum za ga yana ne yana kokarin roƙon wancan sarkin ashe shi ma bai isa ba shi yasa in kika je Nijar sai ga akwai wani irin shi in kika je Kenya sai ga akwai wani irin shi in kika je Saudi akwai wani irin shi amma shi Allah fa shi kadai ne to wallahi kin ga wannan sunan Allah na san shi inna allaha witrun yuhibbul witra fa Allah kai mu sati mai zuwa akan wannan sunan zan gaya muku sururin roƙon Allah da suna alwitar duk abin da kika roƙi Allah da alwitar su ya baki yana son ki ce Allah kai kadai ne Allah ba ka da abokin tarayya ba wanda zai iya sai kai Allah na rabu da kowa na komo ma Allah kai ne ke da abin ka bai da shi Allah ga abin da nake so wanda a taskanka kadai kake da shi Allah ka bani ki ja alwutar ki gani Allah madaukin sarki zai baki Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum